Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barka da wannan la'asariya masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Alhamis 11 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. To Aisha, sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis a ci gaba da ƙoƙarin daƙile yaƙin Gaza. sannan alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi a wata karar da ƙasar afirka ta kudu ta shigar ta tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi a gaza kanun labaran kenan a cikin shirin kuma yayin da ake dakon sakamakon hukuncin kotun kolin najeriya akan wasu manyan shari'u kowane hali ake ciki a kano gabanin hukuncin kotun mutane suna ma allah allah wannan zance ya zo a yi a ƙare shi ya zo ƙarshe kowa ma dai ya kusa duk wanda allah ya baiwa shi kenan wannan ita ce matsayar mutanen kan muna da ƙarin bayani a cikin shirin kamar kullum a rana irin ta yau alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki za kuma mu tsakuro kaɗan daga sakonnin ku masu sauraro amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila yau Alhamis sun kai wasu har-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa har-haren da Isra'ila ta kai da dare sun hallaka gwamnan mutane. ma'aikatar lafiyar ta gaza ta ce mutane sama da 60 ne suka mutu ciki har da waɗanda suka mutu a hare-haren jiragen sama da isra'ila ta kai khan yunis da ke kudu wanda shine birni na biyu a girma a gaza rundunar sojin isra'ila ta kuma jagoranci wani gani da ido wanda manema labarai suka yi cikin wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a khan yunis inda ta ce akwai alamomin da suka tabbatar cewa mutanen da aka yi garkuwa da su sun kasance a wurin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da shugaban masar abdul fatah el yau alhamis a daidai lokacin da ake ta kokarin shawo kan yakin isra'ila da hamas a zirin gaza da kuma sakin sauran mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a gaza din masar ta taka muhimmiyar rawa wajen cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi a baya wadda sanadiyarta hamas ta saki sama da ɗari daga cikin mutanen da ta yi garkuwa da su ita kuma isra'ila ta saki falasinawa fursunoni 240 babban kwamandan bataliyoyin sojojin amurka janar frank mckenzie mai ritaya ya bayyana shakkunsa kan wannan al'amarin yayin wata ganawa ta yanar gizo jiya laraba alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau dinnan alhamis a wata karar da afirka ta kudu ta shigar ta tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi a yakin da take yi a gaza afirka ta kudu na buƙatar kotun ta bayar da umarnin dakatar da yakin da isra'ila ke yi a gaza inda isra'ila ke cewa so take ta kawo ƙarshen ƙungiyar mayakan hamas saboda harin ta'addancin da ta kai ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ilar a takardar shigar da karar afirka ta kudu ta ce tana son kotun ta tuhumi isra'ila da laifin saba dokar hana kisan kyashi ta kuma tabbatar da cikakkiyar kariya ga falasinawan gaza waɗanda ke ci gaba da fama da kuma fuskantar haɗarin ci gaba da kisan kiyashin. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai karanto kashin labaran na biyu kafin nan za mu gabatar da rahotonmu. Yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya kan wasu manyan zabuka bakwai ciki har da takaddamar kujerar gwamna a jihar Kano wanda ya dau hankalin al'ummar arewacin Najeriya bayan da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yi hukunci akan kujerar gwamnar wato gwamnan da ke kan kujerar yanzu ba shi ya yi nasara a zaben ba bisa wasu dalilai na kuma tattauna da wakilin muryar Amurka a Kano mahmud ibrahim kwari kuma na fara da yi masa tambaya akan irin halin da ake ciki sai ce yanzu abin da ake ciki shine yanayi dai al'umma suna cikin harkokinsu na yau da kullum bisa doka da oda zuwa yanzu al'amura na tafiya daidai kuma mutane suna cikin harkokinsu illa iyaka kowa yana faɗake da wannan zance na gobe ne fa mhm. za a yi wato hukunci na ƙarshe. Ina batun magoya bayan waɗannan ɓangarori biyun ah, wato ɓangaren gawuna da kuma ɓangaren shi Yusuf ah, abba gida-gida. Ah, mutane suna tunani cewa irin wannan hukunci zai iya kai ga hargitsi. To, um, hakan ɗin ne ba haka ba ne. Mm. dalilin abin da ya sa shine wato kamar yadda na faɗa miki a baya cewa mutane suna ma Allah Allah wannan zance ya zo a yi a ƙare shi ya zo ƙarshe kowa ma dai ya huta duk wanda Allah ya baiwa shi kenan wannan ita ce matsayar mutanen Kano waɗanda suke abin da ake cewa gama garin mutane ordinary people mhm. su abin da ya dame su shine a yi wannan magana a kammala ta ta wuce don kowa ya ji daɗin sa gaba in ne ke sanyawa. ta ɓangaren magoya baya da kika yi magana shi shine karki manta tun a lokacin da aka yi shari'a ta matakin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe kwamishinan 'yan sanda ya jagoranci wata yarjejeniya da waɗannan ɓangarorin suka sanya wa hannu ta cewa idan an ayyana sakamakon shari'a rantse cewa ba za su bar magoya bayan su su ɗauki doka a hannunsu ba bayan an yi ta kotu ta dima abin da ya faru kenan an sabunta wannan wato yarjejeniya kuma sun saka hannu dukkanin bangarorin biyu na apc da nnpp a yanzu ko kwanaki da muka tattauna da shi kwamishinan 'yan sanda mun masa tambaya dangane da makomar ita kanta waccan yarjejeniya mhm. ya ce ai tana nan daram amma dai ya ba su zaɓi cewa duk wanda yake son zai janye sa hannun da ya yi so yana da wannan yancin mhm. a kofa a buɗe take mhm. kuma nan take suka ce masa su ba za su janye ba abu na biyu kuma shine magoya bayan da kika faɗa manyan su musamman waɗanda suke da ta cewa a harkokin siyasa ɗin mhm. suna ci wani sabon al'amari shine a yau ɗin nan suna ci gaba ko kuma sun ɗauki azumi kala-kala dukkanin ɓangaren gwamnatin sun ɗauki azumi kuma ana tanadin shan ruwa na musamman wanda za a yi da fatan a yi wato tawassili da wannan azumi kowa Allah ba shi nasara a zauren kotun koli gobe idan Allah ya kai mu. wakilin muryar amurka a kano ibrahim mahmud kwari kenan a game da halin da ake ciki a kanan to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ga ibrahim da kashin labarai na biyu To Aisha, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau Alhamis ya ce duk wani ɗan tsagaita wutar da za a yi a yakin da Rasha ta kaddamar kan Ukraine zai amfani Rasha ne kawai ta yadda za ta samu damar ƙara shigowa da kayan yaƙi da kuma ta bakinsa murkushe mu jinkirta yaƙi a fagen dagar da ke cikin ƙasar ukraine ba tsagaita yaƙi ba ne ba ƙarshen yaƙi ba ne a cewar zelensky yayin wata ziyara a estonia ya ƙara da cewa hakan ba zai kai ga tattaunawar siyasa da rasha ko kuma wata ƙasa ta daban ba jinkirtawar za ta amfani rasha ne kawai a ƙarshe firaministan papua new guinea yau alhamis ya sha alwashin murkushe waɗanda ya kira masu saba doka biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin mutuwar mutane goma sha biyar yayin da wasu mafisata suka yi ta gangami suna ta ƙona gine-gine da wargaza shakuna shaguna tashin hankalin ya ɓarke a port morris bay da yammacin jiya laraba bayan da wasu sojoji da 'yan sanda da kuma gandurobin fursuna suka kaddamar da zanga-zangar kyamar gwamnati cikin 'yan sa'o'i kalilan boren ya bazu har zuwa birnin lai mai nisan kilomita 300 arewa da birnin port morris biden firaminista james moripe ya roƙi 'yan ƙasar gafara a yau alhamis inda ya ce ba za a lamunci wannan tashin hankalin ba da kuma rashin bin doka da oda. Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 sannan a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10 da minti 11 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba da ke aiki a asibitin koyarwa na Abuja da ke karamar hukumar Gwagwalada. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata. Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kala daban-daban sun kai kala wurin dubu hudu. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ko kuma farce ko kuma gashi. To duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar ce wai common skin diseases haka kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din muna da su wards muna da irin su herpes zuster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kaman eh, makero da na san mutane da yashi shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar kebis karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo an ce michael jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk wa'annan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗori ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata-fata ko ta bushe haka ko yawan ƙaiƙayi masu ciwon siga suma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer, skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka ɗanfi fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fara fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamu skin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu genodermatosis to kusan sai in ce a takaice kenan abin da zan ce akan matsalolin fata to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a ba shi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka rude ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka zaka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita to wannan kenan sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti ma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su ba ta son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sa wa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi me irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai yi sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din da suke sa a bleaching to su ma suna iya ka matsala to kin ga za a iya um, gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda za ka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma mm, in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya ba da magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a ji a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai yawa bane ba sosai kamar irin su infection din su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su wat ana ɗauka wani ya yi aski wani ya yi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo sauƙin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba. Ya ya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu. A wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi ƙaiƙayi ko ta ma tsatsage. To akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai bai kazanta <laughs> muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane <laughs> sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa bata fata akwai kuma abin da ya kamata din a yi misali muna ce musu emollients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata muna cewa kamar occlusive emollients irin su vaseline su a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wayanda suke karawa fata danshi to inda za a shafa mai a um, fatar ba za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan ba ne ba um, dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyin ya zo abin yake yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsa tsagi ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah fatar jiki sai ta rika kaikayi me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati kuma dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo kaikayin fata ko bushewar fata da haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maiƙon jikin fata ɗin aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duk da dai sanyi yana saka bushiyar fata kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi ƙaiƙayi sosai amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurin mu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata saboda haka in dai mutum ya dan yi abin da na ce a baya um, a amfani da a shafa mai a yi amfani da emollients moisturizers and then kuma ba a dan samu sauki ba to shawarar da zan bayar shine gaskiya a je a ga likitan fata saboda dalilai da yawa suna iya kawo kaikayin jiki kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi ɗin ne kadai yake sa wannan duka duka abin da mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Hau a gaida a Hauwa Umar da wannan shirin to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga wannan sakon. Can hakika ba da tangarɗa ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkuwa dan adam wanda ni baban jibrin kan shirya da kuma gabatar voa duniya a tafin hannunku can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Gule Kamfa, Malam Madori a jihar Jigawa, ya ce BOA muna jinjina gwamnatin ƙasar Afirka ta kudu da magoya bayanta da bisa ƙoƙarinta na maka gwamnatin ƙasar Isra'ila a kotun duniya domin takawa kisan kiyashi da Isra'ila ke yi a yankin gabas ta tsakiya birki. Sako na gaba ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Maɗatai daga jihar da magaram jamhuriyar Nijar suka ce salam biyo Hausa muna son ku ba mu dama domin mu ma'aika kokenmu zuwa ga mahukuntan mu ta Nijar. kan ya kamata su ƙara duba batun farashin man fetur da kayan abinci da masarufi da al'umma kasar suke amfani da su a harkokin yau da kullum. Danganin an samu sassauci a cikin wannan yanayi daga ƙarshe muna fatan Allah ya ba da ikon yin abubuwan da suka dace. Allah kuma ya ba mu ikon cinye wannan jarabawar. sai sako daga babandi mamman bande da ali sarkin yakin nima da amadu mamman bande da tasiu unguwar tudu suka ce salam fatan alheri ga ma'aikatan boa muna kira ga al'ummar jihar kano duk yadda hukuncin zaben gwamna ya kasance a gobe juma'a idan allah ya kai mu ko abba kabir yusuf ko nasiru gawuna kurungumi kaddara ku zauna lafiya da juna sannan muna addu'ar allah ya zaba muku mafi zama alkhairi Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Rabiu Nuhu na Bukka ya ce Assalam BOA Hausa. Muna jinjina ma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa kan jami'an gwamnatin da ya ɗauka. Da fatan duk wanda zargi ya tabbata a kansa za a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata domin ya zama izina. Baki. Baki. Baki. Mai yanka wuya. shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece kucin siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirin mu na safe karfe shida agogon najeriya da niger bakwai agogon gmt da ghana da to wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice sojojin Isra'ila yau Alhamis sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gazar wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa hare-haren da isra'ila ta kai da dare sun hallaka gomman mutane sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da shugaban masar abdul fatah el-sisi yau alhamis a daidai lokacin da ake ta kokarin shawo kan yakin isra'ila da hamas a zirin gaza da kuma sakin sauran mutanen da mayakan hamas da ke gaza din suka yi garkuwa da su alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau dinnan alhamis a wata karar da ƙasar afirka ta kudu ta shigar ta tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi a yakin da take yi a gaza afirka ta kudu na buƙatar kotun ta bayar da umarnin dakatar da yakin da isra'ila ke yi a gaza inda isra'ila take cewa so take ta kawo ƙarshen ƙungiyar mayakan hamas saboda harin ta'addancin da ta ce ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ilar shugaban ukraine volodymyr zelensky yau alhamis ya ce duk wani dan tsagaita wutar da za a yi a yakin da rasha ta kaddamar kan ukraine zai amfani rasha ne kawai ta yadda za ta samu damar ƙara shigowa da kayan yaƙi ta kuma a ta bakinsa murƙushe mu jinkirta yaƙi a fagen dagar da ke cikin ƙasar ukraine ba tsagaita yaƙi ba ne ba ƙarshen yaƙi ba ne a cewar zelensky yayin wata ziyara a estonia ya ƙara da cewa hakan ba zai kai ga tattaunawar siyasa da rasha ko wata ƙasa ta daban ba jinkirtawa za ta amfani rasha ne kawai Firaministan Papua New Guinea yau Alhamis ya sha alwashin murƙushe waɗanda ya kira masu saba doka biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin mutane wato mutuwar mutane goma sha biyar yayin da wasu mafisata suka yi gangami suna ta kone-konen gine-gine da wargaza shaguna. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma zuwa can an jima da daren ku idan Allah ya amince wato misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana a jimu da shirin mu na karshe kuma na dare a yau yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta shirya ta bada umarni sai injiniya mu na yanzu ni aisha mu'azu nake muku fatan ma'as lafiya.